Assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi da fasaha amin tambaya ta anan shin Allah ya gafarta malam mulkin sayyidu a mulkin Umar bin Khattab ne ko Usman bin Affan aka gama hada alqur'ani an gama hada alqur'ani tun a zamanin Annabi sallallahu tun a zamanin Annabi amma abin da ake nufi da an hada shi a zamanin sayyidina Abubakar a zamanin sayyidina abubakar abin da ya faru shine an je an je an je yakin yamama wannan yakin da muka yi magana kansa da ya taso aka samu masu ridda wasu suka yi ridda suka ce ba su musulunci wasu suka ce su ma annabawa ne wasu kuma suka ce su ba za su ba da zaka ba sai da abubakar ya yake su to da aka je yakin nan an kashe sahabbai da yawa alaman mu'minin malamai wasu suna cewa an kashe alarammomi saba'in wasu kuma suna cewa ɗari bakwai to a ce ko da ma bakwai aka kashe a gari ɗaya har ba samu bala'i ba ne to ba bakwai ba saba'in ba ma saba'in ba ɗari bakwai wanda ka sai na abubakar rabi Allah anhu sai na umar ya zo ya ce masa wannan qur'ani ya zama ana dunkulallen kwafi ɗaya ai dama duk waɗannan alamomin ai qur'ani yana tare da a cikin kwakwalwar su ko sun haddace shi kaga qur'ani hade yake amma rubuta shi aka hadda kwara daya abin da ake ce mushi mushaf to shine abin da sayyidina abubakar yayi da shawarar sayyidina umar da kuma ittifaqin sahabbai ga baki daya aka rubuta alqur'ani na a karkashin kwamitin sayyiduna zaid bin thabit al-ansari radiyallahu anhu aka kafa wannan kwamitin aka sa duk mafi yawancin sauran yan kwatakin kwarai shawa ne shi zai shi ne balansari ko bayan nan sai na abu bakar ya rasu wannan mushafin ya da hannun sai na umar bayan sai na umar ya rasu sai diyarsa na da hafsa sai ta shiga bakar shi yana hannunta zamanin sai na usman ibn affan radiyallahu anhu sai makarantu alkur'ani suka yi yawa aka samu sahabbai suna da makarantu akwai makarantar irin su ubayyu ibn sa'ad akwai makarantar irin su ibn mas'ud akwai makarantar irin su ibn abbas makarantar irin su mu'azu bin jabal makarantar irin su zaidu almajiran su tabi'ai da suka fara tasowa sai suka fara sabani wancan dan makarantar ubayyu sai ya zo karatun alkur'ani sai ya ce maliki biyun. sai san makarantar zai san ta ce ce a ba maliki ba ne ta sa madda ba almadu tabi'i maliki za ka ci maliki yau mai jin za ka ci kaga duk da su kira ne da suka tabbata amma wacce makarantar suna karatu da makarantar karatu daya wacce makarantar suna karatu da karatu daya su kuma waɗannan ɗalibai ne matasa masu abin hamasa so daga aka fara zafin kai aka fara rigingimu to shi ne ku zai ta rabi Allahu anhu dattijo a cin hangen nesa su sai ya zo da ku ya ce masa yi na Abdulrahman bin Affan ya ce ajirikin nasa qabla an yakhtalifu fil Qur'an ya ce kai sauri ka shawo kan mutane ka haɗa kansu tun kafin su ba su sabani a game da alƙur'anin nan in aka samu sabani kan tabbata alƙur'ani to halaka ta shi ƙur'ani lam yuktalaf fi tanzilihi wa innama yuktalaf fi ta'wilihi لا يجوز الاختلاف في التنزيل لكن يجوز الاختلاف في التعويل قرآن باب ثمانية جمد سوقت بشي ba wata ayar da ake tsakani a game da ita بتاع القرآن أما أنا تعبان إلى تفسير بس مفسر انت دوت مفسر صدع تشين سيدنا عثمان بن عفان عشان هيك مفسر وكما خيد مفسر جمال القرآن شين سيساك أكو زيد بن رضي الله عن زيد بن سعد الأنصاري يشي أيكن دقيء زمن سيدنا عثمان وأبو بكر رضي الله عنه وداونا اي أيكن بكمالش amma yanzu abin da muke so kai shine a rubuta nusa a rubuta kwafi kwafi ba kwafi ɗaya ba malamai suka ce kwafi kwafi aka rubuta aka ce aika da su hasashen musulmai da ake da su a lokacin manya-manyan birane da ake da su na musulunci sahabbai suka yi ittifaki cewa duk abin da ya saba ma wannan qur'anin to ba qur'ani ba ne shi ke aka ijma'i wannan qur'ani ya zama shine mushafin da aka yi aka tabbata shi ne ake ce masa al-mushafu al-imam al-mushafu al-imam shi ne ake ce masa ar-rasm al usmani shi ke to shi ne wannan rubutawa an hada al-qur'ani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ce take domin annabi sama ai ai ai Allah ya ce masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa rafitu lakum al-islam an gama hada al-qur'ani kenan sannan kuma su a lokacin sun fi dogaro da hadda fiye da rubutu eh eh saboda rubutu wani zubin yana yaudaran mutum eh, rubutu yana yaudaran mutum zai mutum ce zan rubuta nan gaba zan haddace daga nan ba zai haddace amma wanda ya san ba zai iya rubutawa ba dole ya ce ko za ka gyara shi yasa kafi suka fi haddace shi sa makafi suka fi hadda saboda sun san ba za su ga mutum ba inda ba za su gani ba za su fata ma kansu lokaci so da kaji abin da ya zo musu su matsa ma kansu sai su haddace to hadda da ake dogaro da ita zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to zamanin sayyidina abubakar aka zo aka sake aka rubuta qur'ani daya mushafi daya zamanin sayyidina usman kuma aka rubuta kwafi bakwai a karkashin hadda wancan kwafi to shine abin da ake nufi wallahu shi sa suke cewa hada qur'ani kala biyu ne akwai jam'u sadrin akwai jam'u satr akwai tattar qur'ani a zuciya hadda ke akwai kuma tattar alqur'ani a abu a rubuce wancan na farkon an yi shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma sauran guda biyan sun tabbata a zamanin al-khalifatu rashid al-awwal sayyidina abubakar sannan kuma sai al-khalifatu rashid الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه kamar yadda muka ji ɗazu an sanar liman ya sanar a sallah a huduba cewa malam usman bala ba ko shi ne shugaban izala na tudun bayan rasuwar shugaba a lajin umar da haka muna masa fatan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masa jagoranci Allah madaukakin sarki ya taimake shi Allah madaukakin sarki ya ba shi ikon ɗaukan wannan nauyi da kuma ba shi ikon sauke shi Allah madaukakin sarki ya masa jagoranci Allah madaukakin sarki muna roƙon kar ka bar shi da dabararsa Allah ka ba shi mataimaka waɗanda za su taimaka masa domin ƙara haɓaka addini a wannan yankin namu da sauran wurare waɗanda ma ba nan yankin ba. wasu suka rubuta sai zagoro ya rubuta ya ce tilin unguwar tilin duk zala ba unguwar tilin duk shugabancin shi ba na tilin dukun ba tilin dukun da kewaye ake ce an ce tilin dukun da kewaye to ya kunshi nan tilin dukun ya kunshi magume ya kunshi sabuwar unguwa ya kunshi gabani karama fita ya kunshi cikin gaskiya layout ya kunshi eh, menene wancan gonar ne gonar ganye yana ci istilani ya ke cewa tilin da kewai wallahu Allah Sallallahu taimaka صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم